kamar yadda rahotanni suka bayyana yan bindigan da aka ce sun biyo taɓa rauniyar hanya sun fayi kokarin su sake kwace garin gombe yayin da mazauna garin kuma suka ta jin ƙara harbe-harbe lamarin da ya sa jama'a shiga gidajensu wanda kuma kawai yanzu ma ba a san ko mutane nawa ne lamarin ya rutsa da su ba. Gombe an karbe ta da magarban. Bayan ce akwai jami'an tsaro suna ta fafata da su ba? Wai ina suna nan a cikin gari yaron. To yanzu wani hali kuke ciki? Wai sauran muna nan da ya kwakwanta a gida. Kar jami'an tsaro a cikin Gombe din ba? Eh suna nan sa tun 6 p.m. suka shiga ba kuma ba jami'an tsaro ne a garin akwai jami'an tsaro suna tafiya da jami'an tsaro ne ana kaza suna suna kokarin su shiga ciki ne akwai wani bangare wanda sun ga sun shiga din an ce sun shigo akwai wani gari tsakanin garkida da gombe ana ce ko dangwala ne tsakanin garkida da gombe sun shigo da can ko ta ina da suka fito ta baya bayan gombe abin nan su nan cikin jejin nan suka bi tsakiya haka suka zo suka shiga baya a tsakiya suka shiga ta gwamnatin ta hanyar gargajiya ba da labarin ko sun kashe wasu a'a yanzu yanzu din muna kokarin muna tuntuɓa ne kawai yanzu dai hukumomin tsaro a jihar adama ba su yi karin haske ba game da wannan sabon harin da aka kai yayin da kuma gwamnatin jihar ta buƙaci jama'a da su kwantar da hankulansu mr pp elisha da ke zama kakakin gwamnan jihar mr balajan gilari ya yi karin haske game da halin da ake ciki yanzu bisa ga rahon da aka samu shine ga abin da yake faruwa amma shi sakataren gwamnati ya riga ya magana da jami'an tsaro ya yi magana da kwamishinan 'yan sanda ya yi magana da brigade commander ya magana da sauran jami'an tsaro na nan kuma sun riga sun ba shi tabbaci akan cewa duk matakan da ya kamata na ɗauka don da an kawo karshen wannan abun da hanzari abin da za a yi shine ya kwantar da hankali kada a ji tsoro kuma kada a da hankali wannan abu haka ne ba ba sabon abu bane an same shi a wasu jihohi kamar na yobe kuma da na borno kuma soja a take sun dauki matakin da ya kamata wannan da yana zuwa ne yayin da al'ummar karamar hukumar hon ɗaya daga cikin yankunan da aka kwato daga hannun mayakan boko haram ke kokawa game da halin kuncin da suke ciki inda suka buƙaci da a kai musu tallafi dr aliyu idihon tsohon ministan kiwon lafiya da kuma harkokin kasashen waje dan asalin yankin ne na cikin waɗanda suka fara kai nasu taimakon a sake gaya ma al'umma kowa na suke a tsaya da addu'a a tsaya da addu'a Allah ya yaye mana wannan fitinan bayan haka mutane su sake sa lura da abin da yake faruwa a gari wanda aka gani ba a fahimta ba san abin da yake kai ba a kira hukuma a gaggauce ta yi bincike a san me ake tafiya yanzu dai jama'a sun dukufa ne da yin addu'o'in Allah ka kwashin wannan matsala na Amerika masu tare kere bayan ko a samu a gudanar da zaben da ke tafe Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya